bismillahir masu saurare assalamu alaikum hausa radio biyawai ne kuka kamo daga nan birnin tehran muhammad awal bauchi ke muku sallama da fatan an wuni lafiya to jerin shirye-shiryen da muke dauke da su da suka da labaran duniya da shirin ko kun san afirka a yau muryoyin masu saurare kisoshin rayuwa fatoyin musulunci da kuma duniyarmu a yau to da nan su ne shirye-shiryen da idan Allah za ku ji a cikin shirin namu na yanzu da fatan da sun tare da mutum daga farkon shirin har zuwa karshen sa inda yanzu don fara da shirin na ko kun san ko kun san jama'a masu saurare assalamu alaikum yau laraba 4 ga watan nuwamban shekara ta 2020 wanda ya daidai da goma sha takwas ga watan rabiu awal na shekara ta 1442 hijira kamariya masu saurare ko kun san cewa shekaru 1441 da suka gabata a rana irin ta yau wata goma sha takwas ga watan rabiu awal shekara daya bayan hijira manzan Allah daga makka zuwa madina aka fara gina masallacin manzan Allah a madina bayan hijirarsa daga makka zuwa madina abu na farko da manzan allah ya fara yi shine gina masallaci wanda shi da kansa yana da gasken waɗanda suka yi aikin gina masallacin an gina masallacin ne da katangu na tubali da kuma dutse sannan an yi rufin masallacin da izaru da kuma ganye na ɗanyen dabino manzan allah yana amfani da wannan masallaci ne domin yin sallah da tarurruka sannan kuma da yin bayani akan hukunce-hukunce na addini da karantarwa da kuma tarbiyyantar da al'ummar musulmi wannan masallaci shine masallaci na biyu wajen daraja bayan masallacin haramin makka mai alfarma masu ware kun san cewa shekaru 25 da suka gabata a ranar irin ta yau wato 4 ga watan nuwamban shekara ta 1995 aka kashe isa karbin tsohon firaministan isra'ila wani bai hude mai tsatsauran ra'ayi ne dai bin bindike shi har lahira a lokacin da yake gabatar da wani jawabi bayan da ya amince a kan cewa zai baiwa falastinawa wasu daga cikin haƙoƙinsu waɗanda isra'ila ta kwace masu inda wasu daga cikin yahudawa masu tsatsauran ra'ayin suke ganin hakan a matsayin cin amana ga yahudawa kan haka ne ɗaya daga cikin su mai suna yigal amir ya harbe shi har lahira rabin ya zama firaministan isra'ila a shekara ta 1974 zuwa 1977 amma ya sauka saboda tumce-tumce da suke kan na cin hanci da rashawa amma ya sake zama firaministan isra'ila a shekara ta 1992 kamar da kuma ya kasance cikin waɗanda suka taka rawa wajen yin kisan kiyashi akan al'ummar falastinu a lokuta daban-daban a tarihin rayuwarsa. daga ƙarshe masu ware ko kun san cewa shekaru 200 da suka gabata a rana irin ta yau wato hudu ga watan nuwamban shekara ta 1918 ɗayar daular austria da hungary ta miƙa kai ga ƙasashen kawance a ƙarshen yakin duniya na ɗaya wani haɗaɗɗiyar daula ta austria da hungary dai ita ce babbar abiyar kawance ga ƙasar jamus a lokacin kuma ita ce ta fara kunna wutar yakin duniya na ɗaya amma sakamakon kashin da ta sha a hannun kasashen kawance da karshe ta amince da shan kai kuma ta amince aka rataba hannu akan wata yarjejeniya ta sulhu da kawo ƙarshen yaƙi amma daga bisani kasashen kawancen sun ci gaba da matsin lamba a kanta har sai da aka rusa haɗaɗɗe daular ta austria da hungary Jama'a masu saurare Assalamu alaikum muna sanar da ku cewa Radio Hausa BOH da ke karkashin Hausa TV a Jamhuriyar Musulunci ta Iran na watsa shirye sa ne har sau uku a kowace rana. Shirin mu na farko daga misalin karfe 6 da minti 53 zuwa karfe 7 da minti 50 na safe agogon Najeriya, Nijar, Kamaru, Burkina Faso da kuma Togo wato karfe 5 da minti 53 zuwa karfe 6 da minti 50 na safe agogon GMT da kuma kasar Ghana. a kan mita 22 kHz 13710 sai kuma zango na biyu daga misalin karfe 1 da minti 23 zuwa karfe 1 da minti 50 a wagon Najeriya, Nijar, kamar Chadi, Burkina Faso da kuma Togo wato karfe 12 da minti 23 zuwa karfe 12 da minti 50 a wagon GMT da Ghana akan mita 16 kHz 17,595. Shirye-shiryen mu na dare kuwa suna zuwa ne daga misalin karfe 7 da minti 23 zuwa 8 da minti 20 a wagon Najeriya, Nijar, kamar Chadi da kuma Burkina Faso da Togo. Karfe karfe 6 da minti 23 zuwa karfe 7 da minti 20 kenan agogon GMT da Ghana akan mita 41 kHz 7225. A jamhuriyar Nijar kuwa ana iya sauraron shirye-shiryen mu ta waɗannan tashoshi na FM kamar haka a birnin mai radio Tambara megahertz 107 sai kuma a birnin da magaran zindar ta gidan radio gaskiya fm megahertz 89.5 to madalla ban shirin ko kusan yanzu kuma sai a kira zama don sauraron labaran duniya wanda abdullahi salu katsina zai karanto To da farko ga muhimman kanunsu. kasar amurka ana ci gaba da kiraye kur'un da aka kada a zabukan da aka gudanar a kasar shugaba ruhani na iran ya ce canji a siyasar amurka shine muhimmi a wurin iran ba sakamakon zaɓe ba ministar kudi a najeriya ta ce bashin da ke kan najeriya zai iya kaiwa naira triliyan 38.68 daga nan zuwa disamban shekara ta 2021 yanzu kuma ga cikakkun labaran daki-daki ana ci gaba da kiraye ƙwararrun da aka kada a zabukan da aka gudanar ji a ƙasar amurka da kuma ake sa ran sanar da sakamakon zaben da zaran an kammala kiraye ƙwararrun rahotanni daga ƙasar ta amurka dai na cewa dan takarar jam'iyyar democrat joe biden ne dai kan gaba da tazara wadda ba mai yawa ba tsakaninsa da abokin hamayarsa donald trump da kuma komai zai iya canzawa a kowane lokaci kwamitin yakin neman zaben donald trump ya gabatar don taron manema labarai inda ya sanar da cewa suna da kwarin gwiwa a kan lashe zaben ta hanyar samun kuri'u 270 na kwamitoci masu zaben shugaban kasa hakanan kuma shi ma trump din duk da ikirarin da ya yi na riga malam masallaci wajen cewa ya lashe zaben amma kuma ya fito ya bayyana cewa ba zai amince da sakamakon zaben ba matukar ya sakamakon ya nuna cewa ba shine ya lashe zaben ba inda ya ce zai garzaya kotu domin kalubalantar sakamakon zaben a nasa bangaren dan takarar shugabancin kasar ta amurka a karkashin inuwar jam'iyyar democrat joe biden wanda har yanzu dai shine a gaba bisa kididdigar ƙuri'un da aka kada ya bayyana cewa suna fatar samun nasara hakan kuma kwamitin yakin neman zaben sa ya sanar da cewa nan da wasu 'yan sa'o'i masu zuwa zai gabatar da wani jawabi kai tsaye dangane da batun zaben shugaban kasar iran dr hassan rouhani ya bayyana cewa zaben wani mutum a matsayin shugaban kasa a amurka ba shine ke da muhimmanci a wurin kasar iran ba abin da ke da muhimmanci shine sauya salon siyasar amurka shugaban ruhani ya bayyana hakan ne a yau laraba a lokacin da yake gabatar da wani jawabi a zaman majalisar ministoci a birnin tehran inda ya bayyana cewa ko kaɗan iran bata damu da sakamakon zaben shugaban kasar amurka ba domin kuwa matukar ba a samu canji a salon siyasar amurka ba babu wani bambanci tsakanin dukkanin 'yan takarar da za su kafa gwamnati ruhani ya ci gaba da cewa idan amurka ta aje halayyarta ta yin hawan kawara akan dokokin ƙasa da ƙasa tare da yin aiki da yarjejeniyar ƙasa da kasa da tartaba hannu a kansu da kuma dawowa a cikin yarjejeniyar nukiliya da aka kulla tare da kasar iran a lokacin za ta ga canji daga bangaren ƙasar ta iran a jiya ma jagoran juyin halin musulunci na kasar ta iran ayatollah said ali khamenei yadda ke gabatar da jawabi akan maulidin manzan allah ya yi ishara da wannan matsaya ta gwamnatin kasar iran inda ya jaddada cewa matsin lambar amurka da ba takunkumi ba zai iya sanya iran din ta mika wuya ga bukaken manufofi na amurka ba akwai sabanin mahanga tsakanin trump da joe biden akan yadda ya kamata su tafiyar da siyasar amurka dangane da kasar iran inda biden ke ganin cewa yin amfani da hanyoyi na siyasa zai fi dacewa yadda shi kuma trump ya fifita yin amfani da barazana da ba takunkumi domin tilasta iran ɗin ta mika wuya ga manufofin amurka to jama'a masu sauri kada shafa labaran da sana zo muku ne daga hausa radio voh a birnin tehran ministar harkokin kudi a nigeria hajiya zainab ahmad ta tabbatar da cewa tarin bashi wanda ke kan najeriya zai iya kai wa naira tiriliyan 38.68 nan da watan disamba shekara ta 2021 zainab ta yi wannan bayani ne a gaban kwamitin bin diddigin basussukan cikin gida da waje da ake bin najeriya a zauren majalisar dattawan kasar a abuja an gaici zainab ne domin yi wa kwamitin karin haske dangane da bashin da ake bin gwamnatin tarayya da jihohi 36 da kuma birnin tarayya hakan kuwa ya biyo bayan yawan damar da ake nunawa ne dangane da yawan waɗannan basussuka gwamnatin shugaba buhari dai ta shirya co ƙarin bashin naira tiriliyan hudu da ɗigo ashirin domin cike giɓin kasafin kuɗin shekara ta 2021 wanda najeriya ba da sassun kuɗaɗe na gudanar da ayyukan da ke cikin kasafin wannan na nufin cewa kashi ɗaya bisa uku na ayyukan da za a yi a kasafin shekara ta 2021 sun dogara ne ka cukab da bashin da gwamnatin tarayya za ta ciwo a cikin watan oktoban da ya gabata na dai shugaba buhari ya gabatar da kasafin shekara ta 2021 na naira tiriliyan goma sha uku da ɗigo sifili takwas amma kuma hasashen kudaden shigar da gwamnati ke cewa za a iya tarawa bai wuce naira tiriliyan bakwai da digo ba jami'an tsaron yahudawan isra'ila dauke da makamai sun yi amfani da motocin buldoza wajen rusa gidajen falasinawa a yankin yammacin kogin jordan kamfanin dillancin labaran anatolia bayar da rahoton cewa mautaz bushara ɗaya daga cikin jami'an yankin agwar da ke arewacin yankin kogin jordan ya bayyana cewa yahudawan isra'ila sun kaddamar da farmaki a yankin inda suka rusa gidaje goma sha ɗaya dukkaninsu mallakin falasɗinawa jami'an yahudawan isra'ila sun fake da hujjar cewa gidajen ba a gina su ba akan yanayi mai inganci ko kuma hujjar cewa isra'ila ba ta bayar da izini na gina waɗannan gidaje ba tun daga farko bisa rahotanni da hukumomin falasinawa suka bayar daga farkon wannan shekara da muke cike zuwa yanzu isra'ila ta rusa cibiyoyi da gidaje fiye da ɗari biyar dukkanin su mallakin falasinawa bisa hujjoji daban-daban domin saman damar gina matsugunan yahudawa 'yan sharori zauna a cikin waɗannan yankuna na falasɗinawa to jama'a masu rare ƙarshen labaran duniyar kenan to madalla labaran duniya kenan kuka saurara tare da abdullahi salo katsina to yanzu kuma sai mu je ga shirin shirye-shiryen da suka saura mana inda zamu fara da shirin nan na afirka a yau Afirka a yau. Jama'a masu saurare Assalamu alaikum barkan ku da yau da kuma sake saduwa da mu a cikin wani shirin na Afirka a yau. Shirin Radio Hausa VOH da ke nazari ko tattaunawa da masana kan wani batu da dau hankali a nahiyar mu ta Afirka. To a yau dai shirin ya yi babban kamu ne don kuwa mun yi kacibis ne da jagoran 'yan adawa na jamhuriyar Nijar Malam Muhammad Amadu wanda yake rangadi a wasu sassan kasar a daidai lokacin da manyan zabukan kasar ke karatowa. Hassan barka ne ke muku sallama a cikin shirin da fatan kuma za ku kasance a tare da mu. To a jamhuriyar Nijar dai yayin da manyan zabukan kasar ke karatowa 'yan siyasa na ci gaba da ganawa da magoya bayan su. a yanzu dai manyan 'yan siyasar kasar da ke ci gaba da rangadi na ganawa da magoya bayan su a kasar sun hada da malam bazum muhammad na jam'iyyar pnds tarayya mai mulki sai kuma madugun 'yan adawa na kasar malam hama amadu wanda a ranar lahadi ta gabata ya ziyarci magoya bayansa a birnin agadar ke arewacin kasar nan ne ma bayan taron da ya yi da magoya bayan bayansa ya yi taron manema labarai ga kuma yadda hirarmu ta kasance ran kai daɗe a cikin gadin da ka fara a sassa daban-daban na Nijar ga shi yau kuna a birnin Agadas ni za ku ce ma al'ummar Agadas sai godiya don gaskiya tarbin da an ka yi muna nan Agadas ni da kai na bani mamaki mutane sun gwada muna soyayya sai ke musu mun gode Allah ya bar mu tare Allah ya sa abun da ya fidda su daga gidajensu sun zo can airport su tarbe mu Allah ya sa ya tabbata mu yi aiki da suke jira da mu aiki na jihar kasa aikin na jihar jihar agadez don abun da na gaya musu da zu agadez ana dibe shi a niger kaman kasa ne na a amanke da shi a'a waje na agada shine kibiyan niger shine gobe wurin da za a gine tattalin arziki na gaskiya na niger akwai abubuwa da yawa da za a yi ko a fuskar gonakai ko ana zamani agada kai sai su yi fom da tarka don ya fi da karya ne kun gani irazer abun da ana iya a cikin irazer da yawa ne lokaci da yana prime minister na tamban mutane a ne nake ba ku ya kuna nan kuna Eh, buga kasa kuna fidda iranium ku bar mu haka mutane a gades ku gwada musu kun yi godiya don za ku yi aiki da za amfana da shi lokacin nan ne mun kusa fara proje irazer mai kafin mu kai inda na nuhina yake to kun ji an yi abu nan mai da allah ya sa na komo ba shakka wannan aiki za yi shi zai canja fuskar agades a fuskar gonaki mai bayan wannan akwai abubuwa da yawa da ya kunsa a nan kasan nan na jihar agadis a waje na nan agadis ne ake gina duk taltalin eh, arziki na nijar wanda bai tsammani zai yi wa bai san komi ne mai ni na san agadis tuntuni na zama nan kenan duk lokacin nan ba komi duk lokacin nan ne mun etude da yawa na san abun da akwai nan da Allah yarda Allah ya ba mu iko mutane sun yarda sun kama muna to wannan region king za a canja ta gashi ana gaba da zaɓe sai ma'aikatar cikin gida ta fito da wata sanarwa ta cewa ta amince da wancan babban taron da bangare guda na jam'iyyar lumana na bangaren noma ya yi mi za ku ce ka bar zancen bangare a lumana babu bangare coordination tara gare mu takwas cikin niger guda a waje lokaci da mun ka yi kongrekin duk coordination takwas na niger da coordination na tara na waje duk sun zo delegai nasu cikakken delege nasu duk suna nan mun kai eh, eh, mun kai ushi mun kai notar biyu mun ka kai sun duba kafin a can mun amshi daga wajen juj takarda da yake muna noma ana yi a fidda shi kafin a Eh, congrès. mun yi amfani da wannan takar biro conference nationale ya kira Bureau politik an tara kowa da kowa lokacin nan ba a fidda noma ba ai da ya san bisa gaskiya yake ai shi ma zai zo wajen wannan conference ko jiji ne yake a zo a taru a yi wannan abu shi dukkan shi ya rubuta takarda a ni na yi convoke conference eh, don a yi zaben president par interim takarda akwai shi wajen mu to kai da kanka ka tabbata haka ne kamata a yi ko an yi ba ka zo ba an fidda ka an ke ba ka cikin farti kuma juji ne yake mu yi abin da muka garda ma mun yi mun fidda shi bayan wannan ta yi doso shi ne ya yi convoke doso ya ce kowa da kowa conference national ordinaire e eh, eh, bunna kongre eh, a yi shi doso mun ce mu yarda mu duka doso kafin a je doso kai baka ciki kuma mun je doso mun yi kongre da kowa da kowa kongre ya kare sai an ke muna a noma yana can hotel kun san hotel tubal ina ne hotel tubal yana da wuri da zai amshi mutanen lumana kun gani taron lumana hotel tubal zai iya ko yan eh, santiyam zai iya rizufar mutane cikin daki ne ya yi reunion ki kowa ya gani kongre na gaskiya ina yake ko lokaci da yi wannan decision da kur ya bamu mun kai ma gouverneur gouverneur yake a wasa eh, eh, taron na, na noma jandarmomi sun tai sun kore shi da hotel tubal da an ka kare bai bari ba mun kai zancen wajen procureur de la republique na doso mun yi porte yanzu ba zancen eh, civil ne ba penal ne ga decision na juge na mai ke bai bi lokaci da ya kawo mun decision juge mun bi yanzu mun kawo maka decision juge ka ce ba ka bi dan can mutanen minister suna kama maka minister na yi mun parti zan can yana can doso kaso ne zai ji parce en plus mutane da ya tara can hotel tubal ko guda ba su cikin structure namu kenan duk na karya ne minister bai duba ba wannan ai da yake aikinsu zai yi yi aikinka duba wanda an ka kawo maka an ke mutanen parti ne na parti ne ko ni karya ne ba su duba ba me niya a yi ma eh, lumana abun da zai hana mishi ya je zabe ba han kurun ba duk lumana dan lumana ake tsoro da dama wasu suna ta azar tambaya anya za amince da takarar malam amadu a'a amma yake bayi ne ko wace doka ne yake hanna hamma an hana mishi game da zargi da ake a gwada mini shari'a da yake a hana mini yin zabe babu cikin eh, shari'a da an kaji kun ji an ke an hana mini yin zabe babu kenan shari'a bai hana mini ba wa yake so ya hana mini tarayya tarayya siyasa suke so su yi na eh, demil says kaso an ka sani ko dan kare a kamfani wannan gami ba a sani kaso mai ce za a hana mishi kenan ni dan Nijar cikakken dan Nijar za a hana mini yayi wasu a bar su su yi kai akwai magana ya kallon shirye-shiryen zabuka da suke zuwa amu a shirye muke fa dan tsammani dan masaloli da ake yi kare muna za su hana <laughs> mu shirya mu mun kare shiri ba ku gani alama ba su ma sun gani alama a shirye muke da Allah yarda gaskiya can ne Allah yake ko can ne mu ma muke hukumar a ba mu yarda shi ba ba mu yarda shi ba ba mu yarda ba da kur saboda saboda duk mutanen tarayyar ne Malam Mahama Amadu kenan madugun 'yan adawa na jamhuriyar Nijar a tattunawar da muka yi da shi yayin ziyarar da ya kawo a nan birnin Agadis na jamhuriyar Nijar. Kuma muna godiya da wannan damar da ya bamu. Kuma da haka ne ma zan ja burke a cikin shirin sai kuma wata fitowa idan mai kowa mai komai ya sake haɗa mu inda kuma za mu zaƙulo muku wasu daga cikin 'yan siyasar ƙasar ta Nijar musamman ma daga bangaren jam'iyyar pnds tarayya mai mulki game da wannan furcin da madugun 'yan adawa na kasar malam muhammad amadu ya yi to da hakan ne kuma za mu da sa'aya a cikin shirin sai kuma wata fitowa nan gaba idan mai kowa mai komi ya sake hada mu yanzu dai amadadin kowa da kowa nan radio hausa boh ne hassan barka da na shirya na kuma gabatar da shirin tun daga birnin agadas nake muku fatan alheri a kasance cikin koshin lafiya To madalla hasan barka dauke da shirin hasan wato Afirka a yau yanzu kuma sai shirin mu na muryoyin masu rare tare da shi hasan din. Muryoyin masu sauraro. Masu saurare. Masu saurare. jama'a masu saurare assalamu alaikum barkan ku da warhaka barkan mu kuma da saduwa da ku a cikin wannan shiri na murin masu saurare shirin da kan je ra'ayin masu saurare daga sassa daban-daban da suke bibiyar shirye-shiryen mu wanda suke bayyana ra'ayinsu akan batutuwa daban-daban da suka shafi zamantakewa da al'amura na siyasa tsaro da ma korafe-korafe a wasu lokuta akan abubuwa da suke ci musu to a amma a wannan lokaci za mu da daman ne kamar da aka saba ga masu saurare domin su miƙa gashe su ga 'yan uwa da abokan arziki da mataya murnar maulidin manzan Allah zara da amincin Allah su tabbata a gare shi da Allah sa tsarkaka da ake gudanarwa a sassa daban-daban na duniya ga malami na farko. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Muryoyin masu sauraro na Radio bih Iran. Zan yi amfani da wannan dama domin taya al'ummar musulmin duniya baki daya musamman Nijar da Najeriya ta yi a zagayowar sallar maulidi ta haihuwar yayin halitta annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama Allah ya bamu albarkacin wannan rana kuma Allah ya bamu albarkacin annan Muhammad kuma Allah ya kara mana soyayyarsa tare da ahalinsa da alayensa da yan gidansa gabaki daya Hussein Labran Assalamu alaikum sashen Hausa na muryar Jamhuriyar Musulunci da ke tahiran barka da warhaka mai magana abdurrahman wanda aka sani da abdo da magaran zandar ina taya duk jama'a 'yan uwa musulmi na duniya zagayowa garana ta aihuwar fiyayya halitta annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam da baki ɗaya musulmi na duniya ina musu barka ina musu barka kuma ina taya su murna ga waggara na ubangiji allah ƙara maimaita mana kuma ubangiji allah haɗa kan musulmi na duniya ga baki daya mai magana abdurrahman wanda aka sani da abdul kibiya da magaram zandar assalamu alaikum gidan rediyon boh tehran kuna tare da Ilyasu Yakubu Digawa ita su gaɗau jihar Bauchi. To zan miƙa saƙon gaisuwa ta kamar haka. Akwai Isuhu Suleiman Maɗatai da Magaram. akwai yusuf suleiman tamsuwa akwai idris abdu tamsuwa akwai bako umara kandilwa bukar akwai yusuf muhammad akwai kwamarat jibrin tamargwal akwai muhammadu direba murba mashiyo baba gaina kufombi na jajere isa dika mai saje daga toro akwai kadora diga ga dan fulanin Wari, akwai yusuf salisu dan fulanin kwara yusuf cimbi niger state akwai haruna abdulmumin mai gwado iliyasu ibrahim kedi dan bushiya akwai iliyasu m iliyasu gulawa iliyasu usaini journalist fatasko akwai abubakar salisu arinjime birnin fatasko akwai maryam salisu a arinjime birnin fatasko akwai muhammad direba murba mashiyo akwai muhammadu fullo mashiyo mai magana ilyasu yakubu To da wannan za mu karkare baki daya a madadin dukkanin masu sauran namu da suka bayyana ra'ayinsu da aka ji muryoyinsu da kuma shi kansa madugun shirin Hassan Barka ni abdullahi salihu katsina da na jagoranci rigamar gabatarwa a wannan lokaci nake muku fatan alheri a kasance cikin koshin lafiya masu saurari yanzu kuma sai a gyara zama don sauraron shirin na kisoshin rayuwa. Kisoshin rayuwa. Assalamu alaikum Zainab Bashir ce ke muku sallama barkamu da waraka barkamu kuma da sake saduwa a cikin wannan shirin na kistoshin rayuwa wanda muke karanto muku waɗansu kistoshi da kirubci a cikin wani littafi mai suna almajirai ma 'ya'ya ne wanda Nabila Rabi'u Zango ta rubuta to a hali yanzu ma za mu ci gaba daga inda muka tsaya jiya. daga wannan ranar naziru ya fara aiki a wajen mai gyaran mota yana tasowa makaranta wajen karfe sha biyu da rabi da minti biyar yake cire kaya ya tafi wajen aiki da yake kusa yake da wajen aikin su anas karfe ɗaya suke fita sosai abinci su ci sannan su koma aiki biyu saura suke tafiya makarantar allo ana fitowa kuma suka yi sallah suke komawa yanayin aikinka yanayin biyan da za a yi maka kasancewar naziri yana da natsuwa ya sa cikin ƙanƙanin lokaci ya fahimci yadda ake aikin duk abin da ya ga ogansa yana yi baya yin shiru zuwa yake ringa kallo yana kuma tambayarsa sa yadda ake yi cikin lokaci kankani naziri ya shiga zuciyar ogansu musamman da ya ga ba shi da ha'inci kuma yana da mai da hankali gashi duk cikin ƙananan yaran shi kaɗai ne yake zuwa makarantar boko da lokacin sallah ya naziru yake tafiya masallaci ko da kuwa ba lokacin sallar su bace dan shi yanda ya sani da an kira sallah a gidansu suke tafiya masallaci da baban shi shi yasa ko karfe ɗaya ne yana sallar azhar waɗannan halayen nan naziru ya sa ogansu mai suna habibu wanda ya kasance musulmi amma ba bahaushe bane sai da ya daɗe a daura idan yana maka hausa ba za ka ce ba garin aka haife shi ba yana da gaskiya da rikon amana hakan ya sa mutane da yawa suke kawo mishi gyaran mota ya yi kuɗi sosai da gyaran mota kuma yana da manyan yara duk da haka idan aka kawo gyara babba shi ne yake yi da kanshi ko da yaran shi ne suka yi sai ya zo ya duba sannan ganin gaskiyar naziru ya sa ya ji yana son shi ko aiki aka ba ma naziru a makaranta idan bai je wajen baba kamal ba oga habibu yake tambaya wannan dalilin ne ya sa suka kara shakuwa ga shi dama yanzu naziru ya daina zuwa bara cikin kuɗin da ake biyan shi suke cin abinci shi da anas saura kuma su sa asusu dama sun ɗauki asusunsu sun kai ma baba kamar gudun kada a sace masu haka naziru suka fara yin tes a makaranta kuma sosai yake ƙoƙari Shatima kuwa ya zama ɗan gatan goga domin Shatima Allah ya bashi sa'a inda ya shiga gida da wuya ya fito haka nan ba tare da ya samu wani abu ba ko da shagon mutum ya je kafin ka ankara ya ɗauke maka wani abun ga shi dai ƙarami amma san takan sata hakan ya sa goga da yaransa suke ƙara son shi lokacin da suka je magali ziyara a gidan da yake gadi shatima ya ja da baya goga ya ce auta me ya faru Shattima ya ce wannan gidan dukan mutane suke yi mun taba zuwa barani da naziru mai gidan ya ce za su daure mu dariya gogaye ya ce wato har yanzu alhaji bai daina halin shi ba kenan za mu je babu abin da za su yi maka suna zuwa gali yana zaune a saman kujerar shi a kofar ɗakin shi da aka fasa daga waje gefen shi kuma babbar kula ce ta abinci dariya yana faɗin Ka kaga manyan yaran malam goga ya ce shegen kaya wato kana nan an yi maka rumfa kana cin mai daɗi ka bar mu a rana gali ya ce kai dai bari ka na har ya fara cikowa gaskiya masu gadi suna jin daɗin su na tausaya ma malam abu da aka kore shi daga gidan nan gaskiya alhaji yan wulakancin son rai ne goga ya ce yanzu auta yake faɗa mana rashin mutuncin da ya masu ashe har yanzu mutumin nan yana nan da halin shi na daidai ina jin labarin shi ashe bai canza ba gali ce sai ma abin da ya yi gaba wa ya faɗa maka masu kuɗi kuma masu hali irin na alhaji suna canza hali ai suna tsufa hannunsu yana ƙara ƙaruwa ai alhaji bai da mutunci irin su ne suke jin daɗin zama da shi garbati ya ce ai na yi mamakin da ka ce wai dubu talatin ya ce zai ringa baka gali ya ce ni ne fa ka sani da shegen daɗin baki sai da akwai matar shi da wata shegiyar iyar shi mara kunya san ba sa ganin talaka da gashin arziki idan diyar za ta fita ba ta san ta hon so ɗaya ba idan ban je na buɗe da wuri ba na shiga uku da masifa kuma san uwarta ba ta tsangwala mata kanwarta nafisa ita kaɗai ce mai hankali kullum idan za ta je makaranta sai ta gaishe ni idan ta dawo ma sai ta ce mani sannu da aiki malam na rasa wa ya faɗa mata suna na malam ko don ta saba da malam abu ne ilu ya ce ai masu tarbiyya ba su iya kiran sunan babba goga ya ce ai ko zan karar hon suka ji da sauri gali ya tashi yana faɗin yanzu haka ita ce za ta fita rike shigo gali yana faɗin ɗan tsaya na ga kalar rashin mutuncinta gali ya ce saboda ba kai za ta yi mawa ba ko dan Allah sakarni goga ya ce Allah ba zan sake ka ba sai ta fito kausar sai da ta hon su uku cike da bacin rai ta fito ta karamar kofa tana fitowa goga ya saki gali tana zuwa ta ce haba gali wannan wani irin rashin mutunci ne ka zo ka tara kattin banza kuna mana hauka a kofar gida so kake na zo na buɗe gate ɗin da kaina me amfanin ka a gidan nan ka san kuwa saboda shirman malam abu yasa aka kore shi kai kuma ka samu an taimaka maka an ɗauke ka shine za ka fara yi ma mutane shirme wallahi idan baka yi hankali ba zan sa abu ya canza ka tsaki ta ja ta juya tana faɗin dalla wuce ka je ka buɗe mana gate dama haka kuke talaka wannan. da kun samu waje shi kenan kun fi kowa iskanci to jama'a lokaci ya mana halin nasa sai Allah ya kai mu gobe za mu ci gaba daga inda muka tsaya a madadin rediyon VOH Hausa da ke karkashin tashar talabijin ta Hausa TV ni Zainab Bashir nake cewa mu zama lafiya bayan shirin kisoshin rayuwa yanzu kuma sai shirin fatoyin musulunci a yi saurari lafiya fatawoyin musulunci بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا ومولانا أبي القاسم المصطفى محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين al jama'a masu mu assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatu barkanmu da saduwa a cikin wannan shiri namu na fatawoyin musulunci shirin da a cikinsa muke bujiro muku da fatawoyi na manyan malamai dangane da al'amuran da suka shafi rayuwarmu ta ibada kamar yadda muka faɗa ne mafi girman al'amari a wannan shiri za mu dinga kawo muku fatawoyi ne na sayyid aliyu khamenei hafizahullah bisa la'akari da cewa mafi yawa waɗanda suke nahiyar afirka da shi suke takalidi a cikin al'amuransu na fikihu saba yani sawa'un shi wannan al'amari da suke tagalidi ya shafi ibada ne ko kuma ya shafi mu'amalat to um, kuma mun bayanin cewa insha Allahu abubuwan da suka fi shafi rayuwa suka kuma zama mauridul iftila, to yau mun yi la'akari da wasu fatoyi da ya bayar dangane da wasu al'amura wanda suke bujirowa ga mu a cikin al'amuranmu na mu'amala ko kuma na ibada za mu ainihin bujo da fatoyi guda hudu ko kuma akan al'amura hudu ne dangane da uku daga ciki sun shafi ibada ɗaya kuma ya shafi mu'amala fatuwa ta farko da sayidul hamdai ya bayar wanda duk waɗannan fatoyi da muke bujura da su sakamako ne na tambaya da wasu suka yi masa akan waɗannan al'amura sai ya kasance ya ba su amsa dangane da ainihin waɗannan tambayoyi to amsan da ya ba sai ta zama fatawa kenan ita ce fatawarsa kenan akwai tambaya ta farko da shi wannan bawan Allah ya yi masa wanda shi saidul khamenei ya ba da fatawa a kai dangane da abin da ya shafi sujudu sahawi ne wato sajjada da ake yi ta rabkanwa idan mutum ya rabkanwa a cikin sallah kamar inda muka sani a mazhaba ta ahlul bait alayhi salam ba mu da wani abu na sujudu sahwi da ake ci masa kabli duk sujudu sahwi din ana yin ta ba'adi ne to tambayar da yake shine za a iya yin wannan sujudu sahwi din a lokacin da mutum ba shi da alwala ko ba zai yiwu ba wato kenan kamar kayi sallah kayi rabkanwa a ciki to ya kamata ko ka yi wani abu wanda yake bukatan a yi wani abu na sajjada wadda ake ce mata sujudu sahawi wadda ake yi mu dai a mazhabanmu bayan an idar da sallah an yi sallama to ka yi sallama din sai ka manta cewa akwai sujudu sahawi a kanka sai da watakila alwalaka ta karye bayan alwalaka ta karye sai ka tuno au ai ya kamata na yi sujudu sahawi to ba sai ka gudu ka je ka sake yin alwala ka zo za ka yi sujudu sahawi ba sai yake cewa ya inganta mutum zai iya yin sujudu sahawi a wannan lokacin ba lallai sai ya je ya alwala ba wato kenan fatuwansa shine za a iya yin sujudu sahawi ko da mutum ba shi da alwala to sai kuma wato tambaya wacce take zance akan al'amuran da ya shafi sujjada sananne ne cewa mabiya mazhabin albeti ba sa yin sujjada sai a kan ƙasa ko wani abu da yake dangin ƙasa ba sa yin sujjada a kan yanki ko a kan wani abu katako ko a kan wani abu wanda yake dai shari'a ba ta amince cewa jinsi ne na ƙasa ba to kamar katako da na da misali zai iya zama jinsin ƙasa amma sai an rasa ƙasar kuma an rasa dutse an rasa abubuwan da suke lallai tabbas wannan ya fi kusa da ƙasa ne to sannan za a iya kuma ga wannan to amma tambayar shine cewa shi wannan malamin da ya tambaya ta yadda saidul khamenei ya bashi amsa ya amsa tasa ta zama fatawa shi cewa mutum ne kamar mace ko namijin ma sun tafi sujada a lokacin da suka tafi mace ce ta tafi sujada da ta je za ta sujada sai mayafinta ko wani bangare na hijabinta sai ya hau kan gurin da take sujada sai ta ɗora goshinta a kan wannan mayafi ɗin ko a kan wannan ainihin hijabin nata to yanzu da yake gashi ta ɗora goshinta amma ba akan abin da yake ƙasa ba akan wani yanki wato kamar mayafi ko kuma to ya za a yi ta ciro wannan mayafin shine ya ce to abin da fatawarsa kenan ga fatawarsa anan fatawarsa shine cewa goshin yana kan wannan abun kada ta ɗago goshin domin in ta ɗago zai iya zama ta yi wani aiki daban ta yi ƙari a cikin wani rukuni na sallah to saboda haka kada ta ɗago sai dai ta sa hannunta ta janye wato shi wannan mayafin ko kuma shi wannan ainihin hijabin ta janye tare da cewa goshinta yana kai sai ta dan kawar da wannan abun ta yadda goshinta zai hau kan abun da ya inganta a sujada a kai amma ba tare da ta dago kan ya tashi sama gaba daya ba don ta saji zai iya lalata mata sallah in ta taso da kan gaba daya haka ma namiji ya tafi zai yi sujada sai hularsa ta yiwo gaba sai goshinsa ya hau kan hula ɗin to wannan sujada ta tabbatu ba kenan to shi ma kada ya ɗago kan gaba ɗaya a lokacin a'a ya yi ƙoƙari ya sa hannunsa sai ya janye hular ya fisgo ta a hankali ta yadda goshinsa zai ɗamfaru a kan abin da ya inganta a yi da aka yi wannan ita ce fatuwar saidul khamenei hafizahullah to a takaice a nan za mu tsaya cikin waɗannan A fatoyi a cikin wannan shiri namu na fatoyin musulunci insha Allah sai shiri na gaba za mu zo muku da wasu fatoyin wa sallallahu ala muhammadin wa alihi tahirin daga shirin fatoyin musulunci yanzu kuma sai shirinmu na karshe wato shirin na duniyarmu a yau ai saurari lafiya. a yau. Bismillahirrahmanirrahim masu saurare Assalamu alaikum. Barkamu da warhaka da kuma sake saduwa cikin wani sabon shiri na duniyar mu a yau. Shirin da ke leko muku wasu daga cikin muhimman al'amuran da suka faru ko kuma suke faruwa a yankuna daban-daban na duniya da fatan masu saurari suna cikin koshin lafiya to shirin namu na yau zai rubi ne dangane da jawabin da jagoran jin jihalin musulunci ayatollah said ali khamenei ya yi a jiya don tunawa da ranar haihuwan annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam da kuma jikan imam sadiq alaihi salam bugu da ƙari kan yadda kafafen watsa labarai na duniya suka ba wa lamarin muhimmanci sakamakon batutuwan da jagora din ya tabo a cikin wannan jawabi nasa musamman dangane da batun da ya shafi batanci da aka yi manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam a kasar Faransa da kuma batun zaben Amurka wanda aka fara a jiya din don haka sai ku biyo mu don jin yadda shirin namu zai kasance wanda ni Muhammad Awal Bauchi zan gabatar muku. masu saurare barkamu da sake saduwa. Kamar yadda muka faɗi a farkon shirin shirin namu na yau zai dubi ne dangane da jawabin da jagoran jin jihalin musulunci Ayatollah Said Ali Khamenei ya gabatar a safiyar jiya don tunawa da ranar zagayowar ranar haihuwar manzon Allah sallallahu ta'ala alaihi wa alihi wa sallam. a cikin jawabin nasa dai da jagora din ya yi a jiyan wanda kuma aka watsa kai tsaye ta gidan talabijin na kasar sannan wasu kafin watsa labarai na duniya su ma suka dauke su kai tsaye din saboda mahimmancin da jawabin yake da shi don haka kafin mu je ga dubi kan irin yanayin yadda kafin watsa labarai na duniya din suka yi dauki wannan labari din da kuma kowa bangaren da ya ba shi mahimmanci bari mu yi ishara da kuma dubi a gurguje kan wasu daga cikin abubuwan da jagora din ya bayyana a cikin wannan jawabin nasa bismillahir rahmanir rahim alhamdulillahi rabbil alamin والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا أبي القاسم المصطفى محمد على آله الطيبين الطاهرين المنتجبين المعصومين سيما بقية الله في الأرضين a cikin jawabin nasa da jagoran tun halin musulunci ya bayyana cewa iran bata damu kan waye da lashe zaben shugabancin amurka ba sannan kuma matsayar jamhuriyar musulunci iran kan siyasar mulkin mallakan amurka tana nan daren kuma wane ne ya lashe zaben shugaban amurka imam khamenei ya ci gaba da cewa wasu suna tunanin cewa wata gwamnati za ta amfana sakamakon miƙa kai ga bukatun amurka alhali ko gwamnatocin da suka miƙa kai ga mulkin mallakan amurka sun fi cutuwa nesa ba kusa ba jagoran duniyar jihalin musulunci ya ce babban dalilin ƙiyayyar da amurka take yi da iran da kuma gwamnatin musulunci ta kasar shine kin mika mata kai da iran din ta yi ga bakar siyasar amurkan don haka sai ya ce wannan keyar kuwa za ta ci gaba sannan kuma hanya guda kawai na kawo karshen ta ita ce lokacin da amurka ta yanke ƙaunar cewa za ta iya cutar da al'ummar iran to wannan dangane da batun zaben amurka da kuma siyasar iran dangane da amurka din kafin zabe da kuma bayan zabe kenan to yayin da kuma ya koma kan batun batancin da aka yi wa manzon allah sallallahu ta'ala alaihi wa sallam a kasar faransa kuma da kuma nuna goyon bayan hakan da gwamnatin kasar ta yi musamman shugaban kasar amurka eh, emmanuel macron jagoran juyin jihalin musulunci ya kausar suka ga wannan matsaya ta gwamnatin faransa da kuma na shugaban kasar jagoran ya bayyana abin da ke faruwa a kasar faransa a matsayin bayyanar da siyasar kiyayya da musulunci da ma'abota girman kan duniya da kuma sahayoniyawa na duniya suke aiwatarwa ba wai kawai wani kuskure ne wanda wani mai zane ya yi ba jagoran ya ci gaba da cewa maimakon a ɗauki wannan lamari a matsayin wani kuskure da wani mai zane kawai ya yi lallai lamarin ya wuce nan da haka jagoran ya ce lamarin yana nuni da cewa lallai akwai wasu ɓoyayyun hannaye cikin wannan lamari waɗanda su ne kan gami kuma su suke haifar da irin waɗannan batutuwa irin waɗannan lamura na cin mutunci masu Allah don su cimma wata manufata su a wani bangare na jawabin nasa Imam Khamenei ya jinjina wa irin yadda al'ummar musulmi suka fito suka nuna fushi da kuma rashin amincewarsu da wannan ɗanyen aiki yana mai cewa hakan yana nuni da cewa al'ummar musulmi a farke suke jagoran juyin jihalin musuluncin kuma har ila ya yi watsi da fakewa da gwamnatin faransa ta yi wajen goyon bayan wannan danyen aiki na zanen batancin da aka yi wa annabi sallallahu alaihi wa da cewa ta yi hakan ne saboda 'yancin faɗin albarkacin baki da kuma kare haƙoƙin bil'adama yana mai cewa gwamnatin faransa da take faɗin wannan magana ita ce kuma gwamnatin da take ci gaba da bada mafaka ga 'yan kungiyar munafukan nan ta mko ta iraniya waɗanda suke waje 'yan ta'adda waɗanda suka kashe dubun dubatan al'ummar iran imam khamenei ya ci gaba da cewa lallai akwai darasi cikin wannan lamarin gwamnatin faransa da take magana kan kare haƙoƙin bil'adama da 'yancin faɗin albarkacin baki ita ce dai kuma gwamnatin da take ci gaba da goyon bayan mafiya munin kungiyoyin ta'addanci a duniya waɗanda sai kashe shugaban ƙasar iran alƙalin alƙalai firayim minista da sauran jami'an ƙasar iran bugu da ƙari kan sama da iraniyawa dubu goma sha bakwai da 'yan wannan ƙungiya ɗin suka kashe jagoran kenan yana ishara da irin mummunan aikin da waɗannan 'yan kungiya na mko suka yi amma kwanu da haka faransa tana ci gaba da goyon bayan su kamar yadda kuma ishara da irin goyon bayan da faransa take ba wa ko kuma ta ba wa gwamnatin saddam a wancan lokaci lokacin da yake yaƙi da jamhuriyar musulunci irin da irin taimako na jiragen yaƙi da dai sauransu wanda gwamnatin faransa ta wancan lokacin ta bawa saddam wannan wani bangare kenan na jawabin jagoran kafin mun yi kawo ga waɗannan batutuwa tun da fara jagoran ya yi magana kan muhimmancin haɗin kai tsakanin al'ummar musulmi kuma jinjinawa hangen nesar marga imam kumeni rahmatullahi ta'ala alaihi na sanya wa waɗannan ranaku na haifar ma'aiki a matsayin ranakun makon haɗin kai yana mai cewa abubuwan da suke faruwa a halin yanzu a duniyar musulmi suna ƙara nuni da wajibcin haɗin kai da kuma ƙara tabbatar da hakan a tsakanin al'ummar musulmin Adala kuma wani bangare na jawabin nasu Ayatollah Said Ali Khamenei ya ishara da ha'inci da cin amanar da wasu kasashen Larabawa suka yi na kulla alaka da haramtaccen kasar Isra'ila inda ya Allah wadai da hakan sai dai kuma ya ce tabbas hakan ba zai kawo karshen lamarin Falasinu ba ya ce kasar Falasinu da ta Falasinawa ce kuma ko shakka babu za a kawo ƙarshen sahayuniyawa 'yan shari guri zauna. sannan kuma jagoran a wani bangaren jawabin nasa ya taɓa batun muhimmancin tabbatar da tsaro a yankin na gabas tsakiya inda ya ishara da yakin da ke faruwa tsakanin armenia da azerbaijan inda ya kira da cewa ya zama wajibi a sako yankunan kasar azerbaijan da aka mame wanda armenia take rike da su sannan kuma da tabbatar da tsaro da kuma zaman lafiyan al'ummomin armaniyawa da suke yankin na nagorno karabakh کار زشتی انجام گرفت که حق ملت فلسطین تاراج شد در واقع به وسیله یه عده البته تمام شدنی نیست مسئله فلسطین رو اینا نمیتوانند کوچکتر از اون هستن که این مسئله رو به پایان برزونن نخیر ولی مسئله فلسطین ادامه به خواهد کرد و فلسطین فلسطین خواهد شد و رژیم صهیونیستی جهلی از بین خواهد رفت در این تردید نیست چون اتا بشه دیشی نی ابین جوابی نه جاگورن جون جهال مسلم چایت علی خمین ای یا اونسا To yanzu bar mu dubi da bangaren irin yanayin yadda kafafen watsa labarai na duniya suka ɗauki wannan jawabi na jagora ɗin. Kamar yadda muka bayyana wasu daga cikin kafafen watsa labarai ɗin sun ma ɗauki jawabin nasa kai tsaye lokacin da yake yi. Wasu kuma sun ci gaba da sanya shi a matsayin labari da ɗumi-ɗuminsa bari mu fara da kafan watsa labaran nan na associated press wanda shi wannan kafan wannan kafan watsa labaran shi kuma abin da ya fi bashi muhimmanci shine bangaren da jagoran yayi batu dangane da siya zaben amurka da ke faru a halin yanzu inda shi jagoran jihalin musulunci na iran ya nuna zaben amurka ba a bakin komai ba a wajen iran yana cewa don kuwa ya nuna cewa a wajen iran zaben bashi da wani muhimmanci kuma waye ya lashe shi to ita kuma tashar nan ta almayadin ta kasar labanan wacce bayan ta watsa wannan jawabi ma kai tsaye sannan kuma a cikin shafukanta na intanet ta ringa kawo bayanai dangane da wannan jawabi din ina daga cikin abin da ta kawo akwai kai cewa wato jagoran jin halin musulunci bayan a wajen iran dai waye zai lashe zaben amurka ba shi da muhimmanci face dai abin da yake da muhimmanci shine irin siyasar amurka din wanda za ta aiwatar sai kuma tashar nan ta abc news ta wanda take amurka wanda take birnin new york ita kuma abinda ta fi bashi muhimmanci cikin jawabin na jagoran shine bangaren da ya yi magana kan batancin da aka yi wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a kasar Faransa inda suka yi nuni da maganar jagora din kan irin goyon bayan da gwamnatin Faransa take bawa wato kungiyoyi na ta'addanci da kuma goyon bayan da kasar faransa din ta ba wa wato gwamnatin saddam a wancan lokaci din a yayin kallafafan yaƙi da iraki din ta kallafa wa iran To kuma kafar watsa labaran nan ta al'ahad da ke kasar Labanan. Ita kuma abinda ta bashi muhimmanci shine batun zaben Amurka da siyasan Iran inda take cewa siyasar Iran kan Amurka na nan daren kowaye ya zama shugaban kasar Amurka in ji jagora Imam Khamenei. To ita kuma jaridan Arab News ta kasar Saudiya ita kuma cewa take yi jagoran Iran ya ce siyasar Iran kan Amurka ba za ta sauya ba kowaye aka zaɓa a matsayin shugaban amurka a siyasar iran dai a fili take ba za a iya sauya ta ba in ji jagoran ƙasar to sai kuma gidan tala wato tashar talabijin nan ta Deutsche Welle ta ƙasar Jamus ita kuma wani bangare na jawabin jagora ɗin ta fi bashi muhimmanci a musamman bisa wato shine batun na mamaye ko kuma kame ofishin jakadancin amurka a nan birnin tehran wanda aka yi a farko-farkon juyin juya halin musulunci na kasar iran sakamakon ayyukan da kyan asiri da ofishin jakadancin yake yi da haka bisa la'akari da cewa jawabin na jagora wanda ya aje din ya daidai fado a daidai ranar uku ga watan aban wato daidai ranar da su wa'annan ɗaliban jami'a tuma biya ta farki maimakon suka mame ofishin jakadancin amurka din a shekarar 1979 ya daidai da wannan don haka ita sai eh, wannan ita ce talabin ta doce take cewa jagoran iran ya sake nuna goyon bayansa ga kame ofishin jakadancin amurka da aka yi a birnin Tehran da aka yi a farko farkon jin jihalin musulunci take cewa jawabin na jagora din ya daidai da ranar da aka yi wato wannan abin ya faru kenan a tarihi to sai kuma tashar nan ta Al Jazeera ta kasar Qatar ita kuma ta bada da muhimmanci ne ga wato bangaren da jagora irin ya magana dangane da zaben na Amurka inda take cewa a daidai lokacin da ake fara zaben amurka jagoran jun jihali na iran ya ce so siyasar iran dangane da amurka a fili take sannan kuma siyasar wato sauyin shugaban a amurka ba zai iya yin wani tasiri a kan wannan siyasa ta iran ba sai kuma kamfanin dilancin labaran reuters shi ma dai a shafinsa na intanet din abin da ya bashi muhimmanci kan cikin jawabin na jagora din shine batun wato mamaye ofishin jakarancin amurka da aka yi a ranar 13 ga watan aban wato ranar da irin rana kamar ta je kenan a shekarar 1979 inda yake cewa inda ya ce jagoran jun jihalin musulunci na iran ya ce kame ofishin jakadancin amurka da aka yi wani lamari ne da ya daidai kuma wanda ya daidai da hankali to sai kuma kafa watsa labarai na karshe da zamu yi dubi ita ce kasan to kafa watsa labarai na anatoli ta kasar turkiya to ita kuma babin da tafi ba shi muhimmanci a cikin jawabin jagora din shine batun yakin nan da ke gudana a halin yanzu tsakanin kasar armenia da kasar azerbaijan ita kuma cewa take yi jagoran iran ya buƙaci a 'yanto yankunan azerbaijan da aka mamaye da kuma tabbatar da tsaro da kuma lafiyan armaniyawa da suke yankin nan na nagorno karabakh to masu rare wannan dai a takaice shine waɗannan su ne kafafen watsa labarai da za mu iya taɓo muku dangane da irin yanayin yadda suka ba da muhimmanci ga ɓangarori daban-daban na jawabin da jagoran jun jihali musulunci din yi a jiya dangane da mauludin ma'aiki tsira da amincin allah su tabbata a gare shi da alayansa umar aka maka kawo abin da zama gabatar muku a shirin namu na yanzu sai kuma da idan Allah a gobe inda za ku ji mu dauke da wani batun na daban rama kafin nan a madadin dukkanin waɗanda suka taimaka shirin yakan kama ni da na shirya na gabatar nake cewa ku zama lafiya wassalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatu. masu saurari da aka muka karshen dukkanin abubuwan da za mu iya gabatar muku a shirin namu na yanzu sai kuma da dan Allah a safiyar gobe alhamis inda za ku ji mu dauke da wasu sabbin shirye-shiryen kafin nan a madadin dukkanin waɗanda kuka ji muryoyin su ni Muhammad Awal Bauchi da na kasance tare da kotun daga farkon shirin har zuwa karshe nake cewa ku zama lafiya wassalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh thank you Mm-hmm.